bismillahir rahmanir rahim salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihim daril azim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi yau ranar juma'a mai albarka za mu fara wannan halka namu mai suna alqanabilul mu muwajjaha ila qari'i kitabi alhadiyatul hadiya wannan shine darasi na farko da zamu yi kamar yadda muka yi alkawari darasin zai dinga zuwa raddi ne akan ƙarairayi da taɓa alfarman shugabannin shehunai na ɗariƙa shehu tijjani da mana sharri mu 'yan ɗariƙa shehu tijjani da 'yan faida shehu ibrahim yasa radiyallahu ta'ala anhu da wani ɗaya daga cikin karnukan wahabiyawa ya ɗauki gabarin yi mai suna Musa Yusuf Hasidus Sunna. Akwai ɗan uwa da ya ce a dinga kiran shi da fa'aru sunna, to amma wasu sun ba da shawara cewan sunna ba ta da fa'aru a kira shi dai da Hasidus Sunna, to na ga sunan ya fi kyau, an fi kuma samun jinasi ma. Hasidus Sunna ya koma Hasidus Sunna. So, ala halin kamar yadda muka yi alkawari cewa duk lokacin da ya darasi ne mu ba sharatan za mu biyo bayan darasin sa to dalilin da yasa aka samu jinkiri dalilai ne guda biyu dalilin farko shine kasantuwan waɗansu al'amara da suka bujiro masu yawan gaske daga ciki akwai hidiman biki da muke ta yi na aure da gobe za a yi na ɗan uwa kakakin faida shehu hadi wannan suna ɗaya daga cikin al'amuran da suka sa aka jinkirta raddin ba fara yi da wuri ba na biyu kuma kasantuwar muna da rahatul bal akwai wani dan uwa mujtahidi di munir wanda ya dauki gabarin yana yin raddi yake mayar mai so kuma kusan raddin san duk abin da ake bukata a faɗa a ciki yana faɗa har ma da ƙari dan domin na gada ba dan ana ƙoƙarin a tsamo wasu yan uwa da suke fi karbatan shi wannan yaro Yusuf ta kama su ba to da sai a ce ma raddin ma ba sai an yi ba dan mustawan saidi munir da mustawan shi wannan musa yusuf hasidu suna gaba ɗaya mustawan su ba ɗaya bane ko a karatu Don ko je ina kallon karatun da saidi munir ya mai yanda yake dinga jero mai yanda yake ɓata karatu abun ba kyau a ɓata fassara a ɓata karatu fahimtar ma a ɓata ta ba a ganewa so alayi halin wannan dai su ne dalilai biyu da suka hana a fara so amma kasantuwar duk da uzuran ba wai sun ƙare ba ne sai na ce yau insha Allah tabaraka ta'ala mutane sun yi ta mun waya sai na ce bari bayan juma'a kawai in yi kokari in yi ko halka ɗaya ce a kan raddantan waɗansu abubuwa da ya kawo su musamman halkarsa ta farko tun da ita kaɗai na ji har yanzu ban ji sauran ba so ina ba wa 'yan uwa uzuri zamani ne ya canza waɗansu abubuwa sun zamo zamanin ya zo da waɗansu abubuwa wani iri ya zamanto ta tasaddara littadrisi kullum hawwasin. balidun ta bil faqihil mudarrisi waɗanda mutane ne kawai kowa daga ya tashi ya dan iya larabcin zahaba karaja ƙala shi kenan sai ɗauka ya zama malami sai ya zo ya yi tasdiri a kan mimbari kawai ya hau ya maki musamman ya ga Allah ya bashi aukin kumatu ya cika gemunsa da haba shi ya cika haɓarsa da gemu sai ya zo ya ta batun cewa zai koyar da mutane ya bata ya batar so wannan yana ɗaya daga cikin sifar da shi wannan ah, musa yusuf ya sifanta da shi wallahi azimi ina ba shi shawara shawara kuma tsakani da allah har ga zuciyata shawara ta farko ka koma kai karatu yusuf ka koma kai karatu malam musa yusuf ka koma kai karatu sam alal idilaki billahi allazi la ilaha kai ba malami bane inda kake ta kayi karatu kayi karatu to ko kayi karatun dai kana da toshashiyar kwakwalwa baka ganewa don abin da yake mafi muni shine jan baki in kai ka bata fassara in kai ka bata wani fahimta in ka yi ƙauyanci a cikin fahimtar da jahilci kuma abin mamaki wai sai a ce wannan shi yake kan mimbari to yana baka shawara lallai kai a shakhsiyar ka kai kadai ka koma kai karatu mustawanka wallahi bai kai ka zo gaban al'umman manzo Allah ka ce zaka yi magana ba abu na biyu kungiyar izala ana ba ta shawara shi irin wannan abubuwan su lura imani ne abu mai imani abu ne mai tsada ba zai yi ku je ku dinga ɗauko jahilai da ba su san gaba ba ba su san baya ba baƙi mai kyau ba su iya ja ba ku dinga ɗora su akan mimbari suna ɓatar da mutane wannan ba daidai ba ne alal aƙalla ana samun masu ƙoƙari wanda sun iya wani abu a izalan kusa su mana amma wanda yaron yi samu su zai wallahi tallahi da sauransa tsakani da Allah muna ba shawara ya koma ya je karatu dan ina kallon abin da ya faɗa na cewa yayi karatu a wajen shi ma dan ɗariƙa ne shi da sauransu wannan kawai ne mai dariya ka sani ɗariƙa ba don ka yi karatu a hannun malamin ɗariƙa ko ka zauna a zawiyar ɗariƙa ko an yi maulidi da kai sunan ka ɗan ɗariƙa ba a'a abadan kai ko ka shiga kayi wazifa sunan ka ba ɗan ɗariƙa ba ɗariƙa karɓar ta ake yi ta hanyar isinadi wane ya ba wane wane ya ba wane wane wane ya ba wane a baka ijaza ina ijazar ka ina shehin ka kawai sai dai ka ce ka zauna a hannun yan ɗariƙa ka yi karatu wannan bai mai da kai ɗan ɗariƙa ba ya kamata ka fahimci wannan bai mai da kai dan dariƙa ba kuma wallahi daga jin maganganunka ƙarairayin sun yi yawa sun yi yawa maganar ka ta cewa wai a makaranta an koya muku cewa wai mutum in zai tashi wannan rashin tsoron Allah da me kama in zai tashi ya ce shubarai in zai zauna ya ce shubarai wata makarantar ɗariƙa ina makarantar take faɗi sunanta waye malaminku saboda duk mu mun san su mun san zawuyoyin mu. waye malaminku da zai ce in za ka zauna ka ce shugaban tare da cewa idan yanzu aka ce maka zauna ce shehu ibrahim tashi ce shehu ibrahim sai ka zo ka ce kai a tunaninka shirka ne me shirka a ciki ba ma son mu dinga kare aqidan mu da rashin gaskiya amma an mun tsaya mun ce abin aka yi din ba shirka bane ba yanda za ka yi da mu ba shirka bane ko kaɗan ba shirka bane duk yanda za ka yi tunani dan ka zauna ka kira shehu ibrahim ko ka miƙe ba shirka bane amma ba ma goyon bayan ayi haka din kuma cewa da kai an koya maka makarantar ɗariƙa wannan ƙarya ne shi yake gwada mana tabbas ba hannun yan ka kai karatu ba eh wannan yana gwada haka tabbas ah, sannan kuma a gurguje abinda nake so in dan tattaɓa maganan ka kayi yi maganan cewa wai kai da kake cewa ka yi karatu a hannun yan dariƙa kana da abokai yan dariƙa wannan ba matsala ba ce ba za ka iya samun abokai yan dariƙa da yawa ba shakka za ka iya samun abokai yan dariƙa da yawa to mu ma muna da abokai yan izala illa iyaka ya kamata ka bambance wani abu abinda kake ganin cewa kaman abokanka ne waɗannan yan dariƙa ɗin to kai dole a wajen ka su ko kai a wajen su dole a ɗauke ka maki dalili shine saboda ka fito da gabakka ka nuna ya kaddarika kake so ka gadan gadan shi kuma dama Allah abin da ya faɗa alƙur'ani cewa za ka yi mu'amala da mutum ne matukar ba zai yaƙe ka kan abin da ka imani da shi ba la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin wannan haka ƙa'ida ƙur'ani take in ba za ka yaƙe ni akan itikadi na ba za mu zauna lafiya insaniya ta haɗa mu rayuwa ta haɗa mu waɗansu abubuwa da yawa sun haɗa mu amma kaman kai yanzu ka fito kana yaƙar ɗariƙa ga dangadan sai kuma ka dinga nuna cewan kai abokin ɗan ɗariƙa ne to ɗan ɗariƙan da ya ɗauke ka aboki ma wannan muna gaya mai ya yi hankali da kai maciji ne kai a cikin rai a cikin wato ciyawa ƙaiƙayi maciji ne kai dole su yi hankali da kai kuma kamar raddi yadda na ga sai munir ya maka ya yi maka soft raddi da waɗansu gyare-gyare da ya maka ni matsala ta shi ne za ka ji raddi na ya fi nashi zafi dalili shi ne ni ba na mujamala ba na mujamala shi yana ɗan tausaya maka yana ƙoƙarin ya ɗan abin nan to ni ma ba wai ba na tausayin ka bane amma na ƙi jinin wannan munafurcin da kake munafurci da kake kana nuna kamar za ka yi wa mutane nasiha to alal aƙalli makaho baya jagorantar mai ido jahili bayan da za a yi ya jagoranci malamai wannan kuskure ne kana bakin jahili karatun mu yafi karfin naka ta dusan bini macin la ilaha fakara sai kuma yanzu ka ce kai ne zaka yi mana nasiha kamar yanzu yanda zamu tsayar da kai akan jahilcinka ba zai taba yiwuwa kana bakin jahili ba kuma ka zo ka samu almajirin da karatunsa ya fi naka kuma ka zo ka ce za ka yi mai nasiha wannan hauka ne wannan shirme ne kana makaho ka ce za ka ja masu ido wannan ba daidai ba ne da haka ni bana mujamala irin wani abu da kake kana nuna yan uwanmu yan ɗarika yan kaza a cikin karatun kuma an zo wani abu sai ka kaiwa shehinan mu farmaki ka fito a dodanka mu ma ka kai mana farmaki ka kai wa littattafan shehunan mu farmaki sannan kuma sai ka fake da cewa nasiha kake yi in gumi ya yi wannan munafurcin bai ci ba sama'ila idris ya yi wannan munafurcin bai ci ba jafaru ya yi wannan munafurcin bai ci ba malamanka da dama sun yi wannan munafurcin ba su ci ba a mazaunin wanda sun dan san wani abu fagen ilimi kai a mazaunin ka na jahili to wanda abu zaka zo ka kai mana dan ka yaudar mutanen mu da haka kawai kowa ya tsaya kamar yadda na gaya maka ranar manzo Allah yana magana cewa inna ahabbal kalami ilayya asdaquhu maganar da tafi kowace soyuwa a guri na inji annabi ita ce maganar gaskiya to mu muna gaya maka abin da yake cikin zuciyarmu ne dangane da kai ba ma zaluntanka ko ba muna cewa duk ɗan izala aka ba duk ɗan izalan da bai fito ya yaƙe mu akan aƙidan mu ba insaniya ta haɗa mu za mu yi zaman lafiya za mu yi kasuwanci za mu yi mu'amala za mu yi makaranta tare da sauransu kamar ni ina da babban daga cikin manyan abokaina musamman wanda muka zauna a makaranta ɗan izala ne ya kasance shine sakataren ƙungiyar izala na cikin makaranta a lokacin ina ɗaukan kwamfutarsa yana ɗaukan tawa a cikin kwamfuta na ma yake taifin ɗin wasu abubuwan na izala sa har yanzu na izala tana cikin kwamfuta na mu ɗaya guri ɗaya muke kwana abincin mu ɗaya ne komai na wana shi ne in sa kaya na ya sa insaniya ta haɗa mu amma baya taba ɗariƙa na ba na taɓa izalar shi to wannan kaga wannan labas in haka za a tafi amma gai kamar ba mu yage ka fito ka kai wa ɗariƙa ta hari sannan kuma ka nuna ai dan wanka ne ina son kaza a wannan ƙarya kake dole za mu fito duniya mu gwada wa duniya ƙaryanka a gurguje maganar da ka fara da ita shine cewa da ka je lahira ka je lahira ka taba a ce ka taba alfarman shehu ibrahim wajen kare annabi shi yafi a ce ka je lahira ka taba alfarman annabi wajen kare shehu ibrahim to wannan magana ce irin ta ta yahudu da kiristanci wanda da kiristawa wanda ba su san ma me suke yi ba babu yanda za a yi addinin manzo Allah kake bi addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi shi yake tsara maka yanda zaka kare shi da yanda zaka gudanar da lamuranka cikin addinin manzo Allah ba kai kake tsarawa kanka ba baka da hannu da karawa ko ragewa ko kwalliya ko bata addinin musulunci baka da wannan hannun manzo Allah shine mai hannu mutlaki to kuma wannan abin da ka faɗa ya ci karo da koyarwar manzo Allah shin ba za ka iya kare annabi Muhammadu ba sai ka kai wa Ibrahim hari ta ina aka ce mutum in zai kara annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya kai wa wani hari babu wannan zancen babu wannan zancen kuma ina son in baka wani shawara a gurguje maganar da kake yi idan ka ɗauko ƙazaya za ka zo ka tattauna su to ka kawo su a babin arzi kar ka kawo su a lababin cewon kawai abin da ka faɗa ɗin nan shine daidai cefa mana kake yi mu ajiye jawahirul ma'ani mu fito mu ce ba ruwanmu da littattafan nan mu fito kai waye za ka gaya mana haka Kai awa da za ka ce mana ga abin da za mu yi in kana son magana ta ilimi sai ka kawo magana sai ka tattauna sannan har fa cewa kake kar a fito a ce za a kare to tsoron me kake jin an kare dole ne zamana gaskiya tana wajen ka? Allah kalli sai ka faɗa ka bari duniya mu ma ta ji me zamu faɗa sai a gane waye mai ilimi a cikin mu da kai waye mai gaskiya a cikin mu da kai amma kawai sai ka ce sai dai a fito a ce ba ruwanmu da jawahirul ma'ani ba ruwanmu da diwari ba ruwanmu da kaza wannan ai hauka ne walan tarda hankali yahudu walan nasara ta tattabiya millatan wannan ka'idan kake so ka kawo mana kuma sannan abin da nake kara tambaya shine ina ne aka ce zaka kara manzo Allah sai ka taba alfarman wani dan kara mutuncin manzo Allah wannan ba daidai bane idan haka wannan abin zai yutuna daga cikin sahabban manzo Allah ba akwai sahabi yan uwa sahabin annabi muhammadu ne ya tashi zai yi hijira daga makka zuwa madina sahabin nan kafirai suka kama shi sai ya musu alkawari ya ce na yi muku alkawari matukar na hijira na koma madina duk lokacin da annabi muhammadu zai yaƙe ku ba zan yaƙe ku tare da manza allah ba suka ce kayi alkawari ya ce na yi alkawari suka sake shi ya koma wajen manza allah a madina yana zuwa manza allah ya ce ya aka yi ka zo ya kai tarwa annabi abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam murmushi ya girgiza kai ba a jima ba sai aka buga kogen yaƙi aka ce jama'a duk su fito za a tafi jihadi wannan sahabi ya je ya ɗauko kayan yaƙinsa da sirke ya fito za a tafi wajen yaƙi manzo yana ganin sa ya murmushi ya ce irji irji ka koma ka koma alam allah ba yi musu alƙawarin cewa ba za ka yaƙe su tare da ni ba yaƙi fa zai je dan ya taimaki annabi amma saboda daga farko ya yi wa kafirai alƙawari Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka musu alƙawari bana buƙatan ka a wajen yaƙin ka koma inda ana taimakon annabi da ƙarya da manzo Allah sai ya ce mai zo ka taimake ni mu je mu yaki kafirai amma manzo Allah ya ce mu za mu je yakin kai ka koma dan haka ba sai kun taba wani kun bata wani don ku ɗaukaka annabi ba annabi ba a kare shi da ƙarya sai sa zaka ga malaman hadisi sun sa ƙa'ida hadisi ko da yana ɗaga darajar annabi in ya zama na an ji ra'ihar ƙarya a jikinsa sai a ce hadisin da ifi ne saboda ba a son ko da abu mai kyau ne a jingina wa manzo Allah shi ta hanyar ƙarya to ka ce zaka kara annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar faɗa wa wani bayan wanda bai ji ba bai gani ba bayan manzo Allah ya hana shine abin da ake so ku dinga lura da shi kullum ba a kara manzo Allah da son zuciya sallallahu alaihi wasallam sannan ka duba ga kisan sayyidina abdullahi bin rawaha lokacin da annabi ya tura shi wajen yahudu khaybar me yace musu suka nemi su ruɗe shi da mata da kuɗi da waɗansu abubuwa yace musu me antum abghadul khalqi ilayya a cikin halittun Allah ba halittun da naki jini irin yahudawa in ji sayyidina abdullahi yace kun kashe annabawa kun yi kaza yace sai dai in ji shi ya ce musu walaisa ya hamilu ni iya iyakum an ahifa alaikum ya ce amma fushin da nake yi da kin da nake muku ba zai sa in ki muku adalci ba kaga bai gane ya taimaki annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba tare da yana kinsu su ya taimaki addinin manzo Allah ta hanyar cutarwa ba haka ake addini ba ba haka ake addini ba ku dinga gyara wannan ba sai ka kai wa shehu ibrahim farmaki ka kai wa shehu tijjani farmaki ka kai wa ɗariƙun alillahi farmaki sannan za a gane kana kare manzo Allah ba manzo Allah ba a kare shi da kazantacciyar hanya da hanya mai tsafta ake kare annabi sallallahu alaihi wasallam kai daga kare annabi da karka kare shi wallahi yasmuka minan nasi Allah ya riga ka kare annabi ku dinga bin annabi sallallahu alaihi wasallam a bisa koyarwansa ba kawai da son zuciya ake kare sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba idan haka mu je kissa ta gaba ga ikrima dan abujan lokacin da ya musulunta mai manzo Allah ya ga sahabbai yace hadha ikrima kad atakum musliman fala tasubbu abahu ga ikrima nan ya zo muku yana musulmi kar ku zagi babansa babansa nan makiyin manzo Allah ne to yanzu sabbai sun zo sun ce dan mu kara annabi mu zazzagi Abu Jahl mu yi kaza mu yi kaza ba haka ake addini ba ba haka ake addini ba uwa ya kamata a fahimci menene addinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga wajen yaki da kafirai da suke yakin annabi Muhammadu suna neman ran manzo Allah su kashe su zagi annabi Muhammadu da 'yan haƙiƙan nan waɗanda suke taɓa alfarman manza Allah sallallahu alaihi wasallama wanne ya fi muni kafarai sun fi muni amma manza Allah cewa yake in za a tafi yaƙi annabi ya ce kar ku kashe wanda ba ruwanku da wanda bai shigo filin daga ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce adalci kenan na manzo Allah ya ce ba ruwanku da wanda bai shigo filin daga ba babu kashe yaro babu kashe mata waɗanda ba sa yaƙi babu taɓa fada a cocinsa babu rushe gidajensu ba rushe shuka ba haka annabi ya jera musu wannan ka'idan to akwai wani sabon da zai zo ya ce kafiran nan sun taɓa annabi dole mu rushe gidajensu mu far musu mu yi kaza mu yi kaza ba a haka ba a haka ba a haka wanda ya yi shi ake wa wala ta ziru ziratun wizara ukura Allah ta ziru ziratun wizara ukura wa Allah ya lil insan illa ma sa'a haka Allah ya shirya rayuwa mai yi amal su an yuji zabi duk wanda ya aiki shi za a saka da wannan aikin amma ba zai yi wani dan iska wawa jahili ya je yayi wani abu kai kuma sai ka zo ka ce zan kara annabi sai kuma ka kai wa shi barayin hari mu kuma wawaye mu tsaya muna kallon ka abadan wannan ba zai yi ba abadan wannan ba zai yi ba ni gabawa ma ba da gabawa wannan wauta ne wauta ne ya kamata ku fahimci irin waɗannan abubuwan ku fahimci irin waɗannan abubuwan kuma uh, kai ah, Yusuf muna baka shawara in za ka fito a hakikanka ka shirya kawai ka fito da kayan fada ka shirya amma wannan abin da kake yi baka shirya wa fada da mu ba ko kaɗan kai ba sa mu bane kuma abu biyu da nake so ka gane ka ce za yi ka ce baka son a juyar da magana saboda baka son a yi maka gyare-gyaren larabci da sauransu to a alayi halin da na yi niyan duk karatun da zan yi in shigo da gyaran larabcinka amma zan maka alkawari akwai halka awa ɗaya zuwa awa biyu kai in ma yafi haka musamman wanda za a yi na ɗebo ka mu danna ka ka ja bakin baka ja daidai ba baka fassara daidai ba mu sa wa duniya ta ji ta gane cewa bakin jahili ne kai baka zan komai ba halka guda sannan a halka kuma mu naɗe maka ita da maganganun ibnu taimiyya da malamanka sauran malamanka cewa haramun ne idan baka karanta larabci da kyau ba ka ce za ka yi magana akan addini haramun kullum hurma ya haramta baka karanta a larabci baka ce za yi magana kan addini saboda addini na ba da yaran chinese ya sauka ba da, da larabci Alqur'ani ya sauka manzo Allah balarabi ne da in kana son kai magana akan addinin annabi dole sai ka iya larabci amma inda kake wannan abubuwa malam dubbaki in ka jawo ka karya ka bata kuma ka zo ka ce za yi wa mutanen da sun fi ka nasiha nasiha ta ina da me zaka yi nasiha ai faqidu shay la yuqi mutumin da bai da abu baya kyauta da abin baka kyauta da abin baka da shi baka kyauta da abin da baka da shi kuma sannan magana fa da kake cewa fa kai zaka kawo alittattafan littattafan tijjanawa zaka kawo gurin da aka yi zagin annabi sallallahu alaihi wasallama ina gurin da aka zagi annabi sai ka taso sun ce suna ganin annabi ya kasatan yanzu dan an ce ana ganin manzo Allah shine zagi in an ce an ga annabi ido da ido an ce annabi Allah an ce wani abu me zagi a ciki ka kasa kawowa kawai kaje kana kawo baiti cewa an ce an ga annabi shikenan abin da zaka iya wannan shine zagi sai a yi karatu a magana a yi nan ku kuma ku yi nan hagu kawai kun buɗe kun rasa me za ku yi ana wani irin musiba ce kuma da sunan ilimi dole ne sai kun yi magana kuna ba addinin musulunci kunya wallahi tallahi Allah ya sauki dan haka mu abin da muke faɗa kowa ya ji mu ba mu da cewa sai ka so nan mu sai ka so shehu Ibrahim sai ka yadda da su wanda ya faɗa haka ma a cikin ka wannan shirme ne Allah Ta baraka wa ta'ala shi ya halittu ya halicci dukkan kaunu gaba ɗaya da kafirai da musulmai duka Allah ne ya halicce su amma har yau bayin Allah gaba ɗaya ubangijin da ya halicce mu bayi ba su haɗu gaba ɗaya wajen bauta shi da kaɗaita shi ba akwai masu cewa ba Allah akwai masu cewa Allah uku ne akwai masu cewa kaza Allah su ne suna nan ba kaɗaita Allah ba to idan Allah a mazaunin sa na alwahidul qahhar ba kaɗaita shi ba ya zan yi ce dole sai ka so shi da aka wani mawaki yake cewa wai wallahi law sahibal insanu jibrila lam yuslimu almar'u min qalin wa min qila yace wallahi da a ce mutum zai yi abota da malaika jibrilu saboda tsantsan abokantaka ya rasa mu yayi abota da mala'ika to zaka samu mutum ba zai kubuta daga an cece ne na cane ba dole sai an faɗi wani magana a kansa qad qila fillahi aqwalun musannafatun an faɗa wa Allah maganganu iri-iri tutula izalu tilal qur'anu tartila gashin an karanta alqur'ani muna jin baƙaƙen maganganu da aka gaya wa Allah kad qila inna lahu waladan wa sahibatan an ce Allah yana da da an ce Allah yana da mata zuran alaihi wa buhtanan wa tadlila ƙarya ake yi wa Allah wannan kuci ake yi wa Allah kuma batarwa ne ake ake jinginawa bata ne ake jinginawa ubangiji Ya yace za ka qauluhum fillahi khaliqihim to idan ya zama ga Allah wanda ya halicce su suna ce mai yana da ɗa yana da mata fa kaifa fina idza ma qila ma qila ya mu kuma idan an gaya mana an zage mu da haka ba wanda ya ce ka so shi ba wanda ya ka kishi ba ai Allah ma ba a yi bayinsa ba su haɗu gaba ɗaya wajen bauta mai da tsarkake shi ba ballantana ce shi Ibrahim sai kaso shi amma abu ɗaya muke faɗa wai shin san ƙinka da shehu ibrahim zai sa kuma ka dinga kaiwa shehu ibrahim farmaki mu kuma almajiransa muna kallon ka wannan ba zai yi ba abadan dole ka taba shehu ibrahim za mu sa magogin karfe mu dirje malamanka kai ma mu sa magogin karfe mu dirje ka mu gwada wa duniya kai jahili ne kana da ibnu taymiya kana da su albani za mu yi kutubul da su ba abin da ya same mu za mu tattaka wuyan su in ka taka wuyan malaman mu wannan shine sharadi sannan ga sayyidina rasulullahi da uluwarsa da martabarsa da nubuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi sallama amma aka Allah ya hakaito mana alqur'ani wasu sun ga annabi ce mai suke sahiru, wasu ce manzo Allah kazzabun wasu ce manzo Allah majnunun haka ake gaya wa annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam Allah ya raddi annabi ma ba a yadda da dukkan annabtarsa ba za ka samu ga wasu sun ce shi annabi ne wasu ba su yadda shi annabi ba ne shau tijjani da wilayarsa wasu sun yadda shi wali ne wasu ba su yadda ba to bayan da za a ce fai da shi barayin da shau barayin sai kowa ya yadda da ita amma kuma ba lallai dan baka yadda da ita ba ka fito kai tsagiranci ka kai mutane hari wannan ba daidai bane dan haka abin da mu muke faɗa shin duniya ta ji wannan wai muna cewa duk 'yan ɗariƙa kowa daidai yake mustaƙimi ne ba fatacce ba kaza abadan babu a cikin 'yan izala ana samun mutumin kirki ana samun mutumin banza a cikin 'yan shi'a ana samun mutumin kirki ana samun mutumin banza a cikin 'yan kadiriya ana samun mutumin kirki ana samun mutumin banza a cikin 'yan baruwanmu ana samun mutumin kirki ana samun mutumin banza biddarura a cikin yan tijjaniya ma za a samu mutumin kirki za a samu mutumin banza wannan ita ce sunnar rayuwa wa inna minna salihuna wa minna duna zalika kunna faraika gidda a cikin ma akwai mutanen kirki akwai mutanen banza haka rayuwa take amma ka sani ba zai taba yiwuwa ka dauki laifin far'i ka yi hukunci wa asulu da shi ba saboda an samu wasu gurɓatattu a cikin tafiyar mu sai kuma ka ɗauko gurɓatar su sai ka yi mun hukunci da shi a'a wannan ba daidai ba ne kamar yadda inda da adalci ai ba zan ɗebi laifin wani su daga cikin ku kuma muku hukunci da shi ba wannan haka tafiya take kuma mu ba muna cewa dole sai ka yarda da shi Ibrahim ba amma muna cewa ƙaryanka ka taba shi kuma mu kyale ka yau kuma nasiha ka da kake cewa zaka yi ba ma bukata ƙarya kake yanzu za mu gwada maka jahilcin ka ba za ka yi nasiya da jahilci ba inda ilimi za ka yi ka koma makaranta tukunna da sauranka yauwa a gurguje shine menene mafarin mushkila kamar yadda ka fara ka fara da cewan wai wannan mushkilan na 'yan haƙiƙa da suke zagin annabi ta faro ne daga cewan suna raya cewan sun ga annabi muhammadu ya kasatan don haka za a sami yaro ya fito ya ce ya ga annabi yana da wani abu in ya karanta so goma sha biyu za a ce ya ga annabi sai kake ɗauka shin ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasatan a wannan zamanin a tunaninka daƙiƙin tunani da ƙarancin tunani kake ɗauka cewan abin ba zai yi ba to ka ji abu na farko da muke so yusufu ka sani shin dama abin da yake damun koyon izala matsalar ku yanda annabi ka sallallahu alaihi wasallam annabi yayi gaskiya da yace muku sufawul ahlami masu wauta a tunani me kuka dauki mutuwa shin mutuwa tana nufin in mutum ya mutu shikenan al'amarinsa ya kare ba ka mutuwa take ba mutuwa kaura ce intiqalun min darin ila darin shine ma'anar mutuwa la ghaib ba yana nufin ka kare ba kana nan intiqalun nemin darin ila darin kawai kaura kayi daga wata duniya zuwa wata duniya kuma ba communication tsakanin waɗannan duniyoyi guda biyu ba muharramin abu bane ina duniyar ajisa alamul ajisadi zan iya communicating da alamul arwahi wannan yana nan a cikin bila adadin hadisan manzo Allah kuma sannan abin da yake muku iskali to ya za a yi a ce mutum ya rasu an gan shi kamar yadda kake faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam shekara dubu da wani abu ya rasu shi kuma shehu tijjani ya zo bayan annabi shekara dubu da yan ɗaruruwa dan Allah ya za a yi jama'a a ce ya ce ya ga annabi ƙurara to ce maka kai wanda ya mutu ba a ganin sa ina da awan sunnan da kake ina da awan kitabu wa da kake yi alƙur'ani ya tabbatar da mutum zai mutu sannan kuma a gan shi alƙur'ani shine ni abin yake ɗaure min kai ya jama'a alƙur'ani ya tabbatar da mutum zai mutu bayan ya mutu kuma ya dawo kuma a ganshi amma yi magana da shi ƙur'aniyan ƙur'aniyan ina da awan cewa kuna da kuna bin alƙur'ani kuna bin sunna ko dai kuna bin son zuciyanku ta hanyar jahilci to a gurguje ga ayoyin barin karanto maka kaji faɗin Allah a cikin suratul baqara bismillahir rahmanir rahim Allah yana cewa wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra banu Isra'ila suka ce Musa annabi Musa ba za mu imani da kai ba sai mun ga Allah karara da idan mu fa akhazatkum as-sa'iqatu wa antum tanzurun Allah ya turo tsawa ta zo ta mamaye su gaba daya ta kashe su Allah ya ce thumma ba'asnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun Allah ya ce sai muka tayar da ku min ba'di mautikum bayan da kun mutu la'allakum tashkuruna domin ku gode Allah ba'athnakum muka tayar da ku min ba'di mautikum kun mutu kun mutu aka tayar da ku ba kuma tayarwan kiyama ba a gurin Allah ya tayar da su suka ci gaba mu'amala da Annabi Musa sun mutu sun dawo sun yi mu'amala da Annabi Musa to wataƙila aka ce wasu malaman tafsiri sun ce wannan ana nufin su ma suka yi suka tashi to barin kawo maka ayar da ba man ba mutuwan kaji a cikin suratul baqara koma ga abin da Allah yake cewa wa iz qataltum nafsan fadara'atun fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumu lokacin da banu isra'ila kuka kashe rai ana ta zagaye zagaye an rasa waye ya kashe wannan mutumin Allah sai ya ce da sannu zan fito da abinda kuke boyewa na wanda wanda na mutumin da ya kashe ran nan fa qul dribuhu bi ba'diha Allah ya umarce su su je su nemo saniya su yanka yace ku dauki wani yankin naman saniyan nan fadribuhu bi ba'diha ku bige wannan mutumin gawan da ta mutu da wani shashin yankin naman saniyan nan kazalika yuhyi lahul mauta sai mutumin ya tashi Allah ya ce to kazalika yuhyi lahul mauta yanda kuka ga haka haka Allah yake raye matattu wa yurikum ayatihi Allah ya gwada muku ayoyinsa la'allakum taqilun saboda ya zamana kun hankalta gashi mutum ne ya mutu Allah ya ce su tsako saniya aka yanki saniyan aka cire wani bangare na saniyan ana dukansa ya tashi ya ce wane ne ya kashe ni ya mutu ya dawo to shi ne kake inkari in an ce an ga manzo Allah annabi ya rasu wani ya gan shi to ga kaman banu Isra'ila gashi ya mutu amma kuma ya dawo har ya tashi kuma ya bayani ya ce wane ne ya kashe ni Allah kuma ka ji abin yurikum ayatihi Allah ya gwada ayoyinsa aya ce ta Allah wai shin in an ce an ga annabi annabi ya zama Allah ne kuma Allah bai da kudura bai da ikon ya daga matacce me yasa kuke mayar da wannan al'amarin kudurar Allah kuna nuna Allah ba zai iya yin haka ba fa kenan kuna nuna Allah ba zai iya yin haka ba kenan kai in baka gane wannan ba ga wata aya ita ma cikin suratul baqara Allah ya ce au kallazi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha kai kaman mutumin nan ne da ya shige wata alƙarya da ya shige alqaryan nan ya ganta a rushe mutanen cikin ta sun kare kaman ba yi mutane a gurin ba ya ce yanzu Allah zai iya raya wannan alƙaryan. mutanen cikin ta su tashi bayan da duk sun mutu fa amata wallahu mi ata amin yana wannan maganan sai Allah ya ce to kai ma aka kashe ka aka kashe shi fa amata wallahu Allah ya kashe shi mi ata amin tsawon shekara ɗari summa ba'athahu bayan shekara ɗari sai Allah ya ɗaga shi summa qala kam labista sai aka ce mai kam labista wai zaman nawa kwanaki nawa kai anan Kala sai ya ce labistu yauman au ba da yaumin ina ganin kwana na daidai ko rabin yini. Kala. sai Allah ya ƙara cewa ta hanyar ɗan saƙon shi balla bista mi ata amin shekaran kaɗari kana kwance ka mutu shekaran ka ɗari kaga gashi ya mutu amma ya tashi yana magana Allah ya ce fanzur ila da ayi ka kalli abincinka wa sharabika ka kalli abin shanka lam ya tasanna ba abin da ya samu abincinsa ba abin da dan ka gane buwayar Allah kudurar Allah yake magana in an ce an ga annabi kudura ce ta Allah Allah zai iya yin haka kar ku takura kudurar Allah ga abincinsa shekara ɗari abincin bai baci ba shi kuma yana mace tsawon shekara ɗari kuma ya tashi Allah ya ce mai wanzur ila ka kalli jakin jakinka wal alaka ayatan linnasi kai bari mu mai da kai ka zamanto aya wa mutane ya mutu shekara ɗari an ɗaga shi Allah ya ce mu mai da shi ya zamanto aya saboda me saboda ka gane annabi Muhammadu in mutum ya ce ya gan shi ka gane aya ne min ayatin lahi aya ne daga cikin ayoyin Allah Allah ya ce wanzur ilal idami ka kalli kasusuwan ka. abinci bai ɓaci ba amma kuma ga jaki sai Allah ya ce kalli kasusuwan jakinka kaifa nushi zuwa yanda mu haɗa kashin kowanne mu sashi a jikin juna sun su halaman mu sa mata tsoka mu lullube ta da tsoka Malam ma ta bayyana lahu lokacin da ya ga wannan iko na Allah qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir yace yanzu kan na san Allah ne iko ne akan komai dan haka wanda yace ya ga annabi anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah zai iya nuna mai manzo Allah Allah ne ake cewa ya nuna mai ai ba wai da dabaransa ba ba da komai ba dan haka in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu ya za a ce annabi ya rasu kuma a ce an shi. to ya za ka yi da waɗannan matattun su kuma suka taso kuma bayan ya tashi din shi har ya koma garinsa ya je ya ga jikokinsa da sauran waɗansu 'ya'yansa da me duka ya gansu shekaransa ɗari yana mace kuma ya tashi ya koma ya ci gaba da mu'amala da mutane don haka mutum ya mutu ya dawo ba bakon abu bane alkur'ani kai bayan wannan annabi isa ba ma me ya wuce a ce maka halitta halitta ta Allah ka halicci abu ko kuma ka raya matacce ba ma wai kai mataccen ka taso ba a shi annabi Isa ma raya matacce yake yi halitta ma yake da izinin Allah gaba daya gashi Allah yana gaya maka a cikin surat Ali Imran aya na 49 Allah yana cewa wa rasulan ila bani Isra'ila Annabi Isa an turo shi manzo ne zuwa ga banu Isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum yace ya banu Isra'ila nazo muku da aya daga ubangijinku me ayar sai yace anni akhluqu lakum min ad-din ina ɗaukan a kulukula kun dini zan ɗauki taɓo na laka in halitta muku ka hayati ɗaya kaman sufa na tsuntsu fa an fuku fi fa yakuna tsairan bi iznillah wannan tsuntsun da na kwaba shi da laka ne yaka na hura fa na tsairan bi iznillah sai zaman to tsuntsu da izinin Allah laka halitta gashi yanzu da an ce maka manzo Allah ne wannan ƙarya ne sun maida annabi Allah to gashi Qur'ani Qur'ani huyi fa yakuna tsairan bi iznillahi yace wa sanna annabi Isa yace wa ubriyul akmaha ina warkar da makawo makawon da baya gani zan ce kai ido bude wal abrasa kuturu da yatsinsa sun guntule zan ce warke ya warke wa uhyil mauta bi iznillah ina raya matattu da izinin Allah annabi Isa zai ga mutun ya mutu yace kai kum bi iznillahi tashi da izinin Allah sai ya tashi matacce ne ya mutu kuma ya dawo da shi to me kake inkari dan an ce rayayyen yanzu ya ga annabi Muhammadu in annabi isa zai iya cewa matacce tashi kuna raina kudurar Allah ba ku san me kuke ba kuna cewa ku kun san kitabu wa suna amma kan wofi ba ku san komai ba ba ku san komai ba annabi isa ya ce wa nabbi kun bi mata kuluna za ka iya cin abinci yanzu ya kalli cikin ka ya ce ka ci kaza ka ci kaza ka ci kaza wa ma dafiru na fi tukun kai har sto din gidanka zai iya cewa a sto din gidanka ka ajiye kaza ka ajiye kaza ka ajiye kaza Allah sai ya ce na fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin a cikin mutum ya mutu ya dawo a raya shi a ga irin waɗannan abubuwan Allah ya ce la ayatan aya ne lakum a gare ku in kuntum mu'minina amma sai ku in ku mu'mine ne da haka da kuke inkari yana gwada ku ba mu'minai bane mu kuma da muka yadda mun yadda mu ne Qur'ani ne wannan wannan shine fa to yanzu mun dake mun gane cewa mun yadda ƙur'aniyan mutum zai iya rasuwa zai iya dawowa to shin ganin annabi muhammadu ya ƙazatan ba a bacci ba ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ido da ido shin wannan abin mai yiwuwa ne sai ka ɗauko littafin ya kuta ga baitin da ka karanta baitin da ka fara karanta sai ka fara cewan malum Shuti tijani radiyallahu ta'ala anhu wa kana yaran nabiyya fi hali yaqzatin walaysa yaghibu anhu miqdara tarfati shaw tijani wa kare wa kare yaran nabiya. shaw jani radiyallahu ta'ala anhu yana ganin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam fi hali yaqzatin ido da ido a farke walaysa yaghibu anhu miqdara tarfati annabi baya buya daga idan shaw tijani miqdara tarfatin daidai gwargwadon ido kiftawan ido sai ka fara wannan ai kaza kaza ya za a ce ya ga annabi ya gabi ila ghaira talata alamshi talata alamshi jama'a yanzu ta kayyalu ta kayyalu jama'a ku wannan ayoyin wannan yake musa fa an ce ya ga annabi to to shikenan mun ji wannan baitin abu na farko sai mu tambaye ka menene asali a ganin annabi saboda shari'a bata bar mu a koye ba komai ta mana bayanin sa dalla dalla ma huwa al-asl al-asl shine ganin annabi ido da ido jaizi ne wanda yace ba za a gani ba ko yana da wata hujja hujjar safar'i ne ba asali bane amma a ga annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya rasu ido da ido ko yau ko gobe ko gaba da gobe shine asali a addinin musulunci dan haka mu ne muke da hadisai kai ko baka da hadisi ko daya in kana son ka tabbatar da wannan abin ga dalilin mu a duba sahihul bukhari hadisin abu huraira manzo Allah Abu Hurairah yace samitu rasulullahi sallallahu samitu Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Abu Hurairah yace naji Annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ra'ani fil manami duk wanda ya ganni a cikin bacci fasayarani fil yaqaza annabi ya ce zai ganni ido da ido fasayarani fil yaqaza annabi ya ce zai ganni ido da ido wala ya tamassalu shaydani bi shaydan baya kama da ni gashi in ka ganni a bacci zaka gan ka ga na farko abinda zaka cire ka gane ba ma da sahabbansa yake yi ba alaihi salatu wassalam saboda ai su sun ga annabi ido da ido ne kaga da sun ga annabi ido da ido babu a yi musu bisharan cewa za su ga annabi sallallahu alaihi wasallam a farke dama su a farke suka gan shi kai ne da zaka ga annabi a mafarki wanda ka yadda ana ganin manzo Allah kamar ni na yadda yana gani in ga annabi sallallahu alaihi wasallam barki manzo Allah sai ya ce min to zan ganshi insha Allah zan ganshi ido da ido sannan zaka zo ka ce malamai sun ce a lahira annabi bai ce a lahira ba hadisin babu lahira kuma a lahira da arne da fir'auna da mumini da bayahude da banasare za su ga annabi kowa zai ga annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka babu miza a nan duniya manzo Allah yake magana a nan duniya annabi yake magana to ka gani ina da hadisi kuma a cikin sayyid bukhari sannan kuma sai ka zo kana magana an ce shehu tijjani ya ga annabi to ga hadisin da shehu tijjani dogara da shi radiyallahu ta'ala kai kuma da kace ba za a gani ba ina hadisin ka wannan na dai kenan al-imam muslim shi ma ya rawaito wannan hadisin marra'ani fil manami fa sayarani fil yaqzati aula ka annama ra'ani fil yaqzati annabi yace a wani ruwaya kaman ya ganna a farke ne la tamassalu shaytanu bi shaydan baya kama da ni wannan shine na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ana yi ana ganin sa sallallahu alaihi wasallam da haka wannan shine asali Allahumma in tawilin malamai ya biyo baya ya biyo baya ya biyo baya to za ka samu malaman duka in sun je sun dawo dai su gama guje-gujen su za zo su haɗu da manzo Allah nan gurin annabi ya ce ana ganin sa a faɗake ana ganin manzo Allah ido da ido ba mu muka faɗa ba kai me yana ka to cewa ka zo kana cewa ya ce ya ga annabi ya gani sai yaya sai yaya kuma da haka kake za ka mana nasiha da kai da nasiha mun watsar da ku fa huwa raddun an mayar maka ba a bukatar nasiha ka ta dakikanci ta jahilci irin wannan ba a bukata ga abin da eh, maulan mu sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallam yake faɗa to anan sai mu dawo idan mun gane wannan shine asali shin zai yi rayayye ya ga matacce ko kuma ya ga ɗaya daga cikin annabawa in kana musu bar da wancan ayoyin da muka gabatar ai sun ishe ka sai ka ce a ah, har yanzu baka gane ba sai mu ce maka to ai akwai hadisan da suka zo sayyidina rasulullahi ya ga matattun annabawan da tsakaninsa da annabawan wasu shekara dubunnai ne amma manzo Allah ya gansu ya yi sallah tare da su yaya za ka yi misali gashi abinda al-imam muslim ya rawaito shi ma daga abu Hurairah yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce, annabi ya ce wa qad ra'aytuni fi jama'atin min al-anbiya'i manzo Allah yace na ganna a cikin wata jama'a na annabawa fa iza Musa qa'imun yusalli sai na ga annabi Musa yana tsaye yana sallah fa iza rajulun darbun jadun annabi yace naga wani mutum darbun jadun yace ka annahu min rijali shanu'a wannan mutum zaka ce yazo da irin mutanen shanu'a ne wa iza Isa ibn Maryam annabi yace naga annabi Isa dan Maryamu alaihi salam qa'imun yusalli shi ma yana tsaye yana sallah aqrabun nasi bihi shabahan urwatu ibn mas'ud saqafi mutumin da yake kusa da kama da annabi Isa shine sahabi na urwatu ibn mas'ud saqafi wa iza Ibrahim manzo Allah yace naga annabi ibrahim qa'imun yusalli yana tsaye yana sallah ashbahu nasi bihi sahibukum me wanda ya fi kama da annabi ibrahim shine sahibunku manzo Allah yana nufin kansa ya ani nafsahu faqamati salatu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yana cikin haka manzala sai ya ji aka tayar da sallah fa'am fa'am mamtuhum shike manzo Allah ce sai na jagorance su gaba ne bani tsakanin annabi Isa annabi Muhammadu da annabi Isa shekara 100 kusan 600 da annabi Musa kusan dubu ɗaya da kusan annabi Ibrahim kusan shekaru masu yawan gaske dubunnai ake magana amma annabi ya gansu suna sallah annabi aka tayar da sallah ya ja su sallah a ina a albaitul maqdis annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da annabawa to kai da kake cewa an ga manzon Allah tsakanin annabi da wani shekara ɗari kaza to ga annabi tsakaninsa da sauran annaba shekara kusan dubu da wani abu ya gansu sun yi sallah ka gane wannan abin mai yiwuwa ne annallaha ala kulli shay'in qadir Allah yana iya yin komai wannan kenan sannan abu na gaba an karɓo riwaya a ciki al-Imam Muhammad ya rawaito riwaya daga Ibn Abbas ya ce falamma da kalan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Masjid al-Aqsa lokacin da manzo Allah ya shiga masallacin al-Masjid al-Aqsa kama sai manzo Allah yusalli ya tashi yana sallah faltafata annabi sai ya juya ya waiga haka sun fata sai annabi ya ƙara juyawa dai ya kalli sa haka fa'izan nabiyuna sai ga annabawan Allah ajma'una gaba su yusalluna ma'ahu suna tare da suna sallah tare da annabi annabi ya zamanto liman suna bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine shehu sunna bahani yake faɗa cikin Abdul salawat yake cewa al anbiya'u jami'uhum ahya'u annabawan Allah dukkan su rayayyu ne lamma atal baital muqaddas ja'u lokacin da manzo Allah ya zo baitul muqaddas annabawa duka sun zo gurin sa salla bihim wa humula ladaihi wila'u annabi yayi sallah su kuma suna bin Manzan Allah kanal imamu wa kulluhum ma'muma annabi shine limami su kuma dukkan su sune mamu wannan shine ne Allah haka ta zo da wani kumatunka waɗannan yara waye yaro ganin fuskan mun haka kare na mu to mun shige tunaninka ko dan kana ganin wannan taba taban kumatun naka da wani gemu da ka tara a ciki shine kake tunanin kafi mu mashiriri cin wofi magana karatu ake so kai ka koma ka yi karatu kai ba samu bane hatta ya kuta da kake al farida da kake dakowa fa tun da ka fara sunan littafin baka faɗa ɗaya so so ɗaya ko so ɗaya baka faɗi sunan littafin daidai ba cha kake fa yaqutatul farida maimakon al yaqutatul farida haka ba kake faɗa yaqutatul su ko so ɗaya baka faɗi sunan littafin daidai ba suna ma baka faɗa daidai ba sannan kuma ka zo kana buɗe, kana so kai wa mutane rashin kunya wai kai zaka gwada wa mutane wai zaka yi wa mutane da wannan jahilcin zaka yi wa mutane nasiha tabbacin ka ba mutane waje ma wofi kawai mahaukacin wobi. sannan sai mu je nukuda ta gaba to wai da kake cewa wannan abin kana ganin kai ba zai yiwu ba kana ganin a'a koyaye ne da sauransu ana nuna kaman kana wannan abin to bari mu baka mamaki ganin annabi shin wai tambayar da muke yi shehu tijjani shine ya fara ganin annabi ido da ido ko kafin zuwan shehu tijjani akwai malaman musulunci manya wanda baka isa ka ce baka yadda da su ba duk ka kafin zuwan ibnu taymiya tun kafin zuwan ibnu taymiya aka samu malamai da suke ganin annabi muhammadu ido da ido ballantana ka ce wai kana magana da saboda shehu tijjani ne marainin ka. kuma wai abin mamaki takayyalu jama'a takayyalu yanzu duk wannan maganan wai a ce wai mai koyarwa ne a mimbarin manzo Allah amma bai san su ba mai koyarwa a mimbarin annabi yana koyar da jama'a to wannan koyar da su jakanci ko koyar da su ne in dai waɗannan maganganun za a ce baka san su ba gashi ga malamai bari mu karanta maka kaɗan daga cikin su waɗanda sun zo kafin ibnu taymiya fa nake maka magana shekara dubu waɗansu su sun ga manzo Allah ido da ido ka gane mas'ala ce ba wai mas'ala yanda kake tunani mas'ala ce da daddiya kai an mata rubutu kalli wannan kalli littafin nan a haska musu su ganshi shi mu'jam man ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil yawmi wal yaqza mu'ujami kamar duk shinari aka yi maka na waɗanda suka ga annabi a bacci da wanda suka ga manzo Allah a faɗaki amma kai kawai shirme ka zo baka yi karatu ba yanzu jama'a yaran nan daga ina suka samu cewa wannan aƙidan sun samu cewan sun ga annabi ido da ido to sun gani sai yaya sai ya ka iya da su sun faɗa sun gani laifin me ciro hukuncin sa shari'a in kaisa ba ka za ka nama mutane maganan banza da dakikanci ba shirme kawai 'yan uwa daga cikin malamai waɗanda suka tabbatar za a iya ganin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam akwai na farkon su daga ciki akwai al-Imam Abu Hamid Nil-Ghazali al Abu Hamid nil ya rasu a shekara ta ɗari biyar da biyar shekara ta ɗari biyar da biyar bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kusan shekara ɗari tara ake magana ga abin da al-Imam yake cewa yana faɗa a cikin al munqiz min ad-Dalal shafi na ɗari da saba'in da bakwai yana cewa wan kashe fatili fi asna'i al khalawat umurun la yumkinu ihsa'uha wastiqsa'uha yace cikin wannan halwan da na shiga waɗansu al'amura masu nauyi sun bayyana min ba zai iya yiwa in ƙididdige su ko in ce ga adadin su ba kai har ya zo kan sa yake cewa wa min awwali tariqati tabtadi'ul mukashafat a hanyar ka ta ɗariƙa ta zuwa wajen Allah ne ake fara samun mukashafat wal mushahadat da waɗansu abubuwa da zaka dinga ganin su hatta annahum fi yaqzatin har ya kaiwa waɗanda suke yin irin waɗannan mukashafofi a ido da ido fi yaqzatin ido da ido yushahidunal mala'ikata za su ga mala'iku wa arwahal anbiya'i za su ga ruhi na annabawa wa yasma'una aswata aswatan za su dinga jin muryoyi wa yaktabisuna minhum fawaida za su dinga iktibasi ɗanɗano wani haske daga wajen su yace summa yataraqqa alhalu min mushahadati suwari wal amsali ila darajatin yadiqu an hannutuku yace sai da mana an samu tarkiya ci gaba na kallon waɗansu abubuwa mushahada na suwar da amsal har akai wani darajan da har ce ba zai iya faɗan me ake gani ba al-imamu al-ghazali ne wannan kai kuwa ka sa al gazali tun tunda Allah ya biya biyawan duniya babu irinsa al gazali yanzu ka ce shehu tijjani kai kuma ka zo ka nuna kamar shehu tijjani ne ya fara nuna ana ganin annabi gashi ya gwada kuma yan uwa ya kamata su a fahimci wani abu anan akwai waɗansu abubuwa guda uku jinsunsu ko in ce gidansu yana tafiya guri ɗaya ne na farko su ne mala'iku na biyu aljanu na uku ruhi waɗannan abubuwa ne waɗanda suke shaffafai kusan da'irar rayuwarsu yana tafiya abu ɗaya ne saboda mala'ika shi khalqun ne nurani halitta ne na haske aljani kuma khalqun ne nari halitta ne na wuta shi kuma ruhi wani abu ne shaffafi to dukka in mutum zai ga mala'ika to ka tabbatar zai iya ganin aljani in zai iya ganin aljani ka tabbatar zai iya ganin ruhi na kowane abu haka abin yake tafiya sai sa ka ga waɗanda suka zo za su mutu saboda za su rabu da jikinsu wannan duniyar ruhinsu za su koma cikin alamul arwahi sai ka ga suna mushahada suna ganin mala'iku to zaka samu wadi sai sun tabbatar mana da sabon manzo Allah da yawan su sun ga mala'iku kamar na usaid bin Huzairi, lokacin da ya zo yana karatun alkur'ani ya ga abubuwa yana sakowa shagari ya gaya manzo Allah ya ce mala'iku ne da ka ci gaba da karatu da zaka gansu ga hadisin hanzala wanda manzo ya ce da za ku mu kuna zikiri la safa hatkumul mala'ikatu ala furushikum da mala'iku sun zo sun gaisa da ku akan shimfidan ku in za a iya ganin mala'ika za a iya ganin annabi saboda alamul arwahi ne suna rayuwa a duniya kwaya ɗaya ne irin wannan haka wannan abin yake tafiya ya kamata ku dinga karatu ku san me kuke baka je kai karatu ba ka zo ka dauko abin da yafi karfin ka rigimar da yafi karfin ka gashi kana ta jin kunya gashi kana ta jin kunya yan uwa bayan al-Imamul Ghazali a gurguje mu sauka ga wasu malamai Suma da aka kawo akwai al'imam ibn arabi al-maliki akwai alimam ibn arabi al-maliki wanda ya rasu a shekara ta ɗari biyar da arba'in da uku bayan hijira shi ma ya riga ibn taimiyya zuwa shekara ta ɗari biyar da arba'in da uku bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al-imam ya kawo ya nakalto cikin al fatawi ga abin da yake cewa yake cewa kashifat lahul guyub mala'ikata a aqwalahum waɗala ala arwahil anbiya'i ce mutum za iya mai kashe fi a yaye mai dukkan wasu hijabai ya ga mala'iku ya ji maganganun mala'iku waɗala ala arwahil anbiya'i kai mutum zai iya ganin ruhi na annabawa ya ce yace a kalamahum kuma mutum zai iya jin maganansu har ibnu arabi yake cewa wa ru'yatul anbiya'i mutum ya ga annabawa wal mala'ika ya ga mala'iku wa sama'i kalamihim da jin maganansu mumkin lil abu ne da zai iya yiwa wa mu'mini karamatan a mazaunin karama Ka ga annabawa ka kaga mala'iku ka yi magana da su yace abu ne mai yiwa karamatan lil mu'mini ibn arabi al maliki tsakaninsa da shehu tijjani kusan shekara ɗari tara ne tsakaninsa da shehu tijjani amma kai jahili ka zo kana nuna shehu tijjani ne ya fara faɗan waɗannan abubuwan shehu tijjani ne yake magana ka je ka duba al-imam abu bayani dimishki wanda ya rasu a shekara ta 551 ga al'imamu sharafuddin al-barizi shi ma ya rasu a shekara ta 738 bayan hijira dukkansu sun tafi mutum zai iya ganin annabi sallallahu alaihi wasallam al'imamu ya kawo cikin kitabul itiqadi yake cewa al'anbiya uba ba'da ma qubidu annabawa bayan an karbe su an karbi ransu ruddat ilaihim arwahum ana mayar musu da ransu fahum a hayawun inda rabbihim su annabawa rayayyu ne a gurin ubangijinsu ka shuhada'i kamar shahidai wa qadara anabiyuna sallallahu alaihi wasallam lailatul mi'iraji jama'atan minhum a daren mi'raji manzo Allah ya ga taron wasu annabawa abinda muka gabatar dazu ya ga taron wasu annabawa wa akbara sallallahu alaihi wasallam annabi ya bada labari da haka wa khabaruhu sidqul labarin manzo Allah kuma gaskiya ne ya ce annabi ya faɗa anna salatana ma'rudatun alaihi salatin da muke yi mai ana isar mai wa anna salamana yablughu sallama da taslimi da muke wa manzo Allah yana isa gurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har imamul bazi yake cewa wa qad sumi amin jama'atin min al-awliya'i an ji daga wajen waɗansu mutane na waliyai fi zamani na a zamaninmu wa qablahu da kafin zuwan zamaninmu annahum cewan waɗannan waliyai bayan Allah ɗin ra'awun nabiya sallallahu alaihi wasallam sun ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil yaqazati a ido fadake hayyan a raye ba da wafatihi bayan manzo Allah ya rasu ka ji maganan nan fil yaqazati a fadake ba da wafatihi bayan manzo Allah ya rasu yace wa qad zakara zalika الشيخ الإمام شيخ الإسلام أبو البيان نبأ بن محمد بن محفوظ الدمشقي في في nazimatihi yace al-imam sheikh al-imam sheikhul islam abul bayyan ya ambaci cewa ana iya ganin manzo Allah ido da ido in ji shi sannan in ka tafi akwai alimam izubi na abdussalam wanda ya rasu a shekara ta 660 shi ma ya yadda ana ganin manzo Allah ido da ido akwai sayyidi abdul al ya rasu a shekara ta 561 wa sheik al-arif bakka shi ma kuma ya sayyidi da qadir al ya tafi ana ganin manzo dama wannan ba a magana radiyallahu anhu sannan akwai alimam sadruddin al-qunawi shi ya tafi ana iya ganin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ido da ido akwai al'imam abul abbas mursi ahmad bin umar shi ma ya rasu a shekara ta 686 ya tafi cewa ana ganin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ido da ido malamai sun fi hamsin anan da ba dan karancin lokaci ba duka da sai mun ambata maka su sun tafi ana ganin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ido da ido waɗannan duka kafin zuwan shehu tijjani amma ka zo da yake dakiki ne kai baka yi karatu ba shehu tijjani ya zo ya ce ana ganin annabi to ana gani sai yaya kai da kace ba a gani mu mun kawo hujjojin mu fito da naka irin hujjojin kuma ba shiru zaka yi ka ja kawai ka ji karatun mu in ka ji ba yanda za ka taba kai shiru ba in ka isa fito ka dauko karatun mu daki daki yanda muke bi daki daki kai ma ka fito ka ɗauka daki daki in ka isa to sannan mu je gaba wai shin za a iya ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har a karɓi wani abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sawun a bacci ne ko a faɗake to ka fahimta a nan shi wannan ah, mutumin namu da ya taso jahilin namu a ƙarƙashin wannan baiti na cikin yakuta sai ya ce wai wayas yas'aluhu an kulli amrin yuriduhu shehu tijjani yana tambayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an kulli amrin game da dukkan wani al'amari yuriduhu da yake so shehu tijjani yana da wani abu sai ya tambayi manzo Allah fa ya rabbi warisni maqama wasilati to wai wannan abin sai ya daga mai hankali yaya za a yi a ce shehu tijjani ya ga annabi har yana tambayan annabi abu sallallahu alaihi wasallama to dai shi manzo Allah ya faɗa ya ce man ra'ani fil malami faqad ra'al haqqa wanda ya ganni a mafarki ya ga gaskiya to da mafarki ka ga annabi ka tambaye shi a mafarki da ka ga annabi a faɗake ka tambaye shi duk ɗaya ne dan haka abin da nake so zan baka ka ji a nan. al-imam ibn al al malamin ka ya kawo cikin littafin sa ilamul muwaqqi'i na ar-rabbil alamin juz'i na uku shafi na 300 yace "ƙala shaykhuna shehin mu yace ibn taymiya yace kana yashkilu alayya ahyanan halun min haluman usalli alayhi al ibnu ibn taymiya yace so da yawa nakan shiga rudu waye ya kamata na yi mai sallan gawa in tsaya akan gawarsa in yi sallah waye bai kamata in tsaya akan gawarsa in yi sallah ba hal huwa mu'minun shi wanda zan tsaya kansa din nan mumini ne aw munafiqun ko munafiki ne yana cikin haka yace fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil manami sai naga manzo Allah a cikin bacci na to ba cikin ganin baccin bane muhallin shahid din mu gaban ne muhallin shahid din mu yace fasaltuhu an masaila adidatin sai na tambayi manzo Allah akan waɗansu mas'aloli adidatin masu yawan gaske minha daga cikin mas'alolin da na tambayi manzo Allah hadhihi mas'ala wannan mas'alan shin ya zan yi in gane mutum mumini ne in mai sallah ko in gane mutum munafiki ne ba zan mai sallah ba faqala wai sai annabi ya ce ya ahmada ya ahmad ya ahmadu ya ahmadu ash-shartu sharta ka sa sharaɗi sharaɗi au ƙala alliki du'a bi sharti ka alakanta addu'anka da sharadi ma'ana in ka go yin sallan gawan sai ka ce Allah in mumini ne ka ji kansa in munafiki ne kai ka san yadda za ka yi da bawanka manzo Allah ya koya mai haka to wannan abun daga ina ibnu taymiya ya karbo shi daga wajen sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a mafarki in ka ce ana ba annaba a mafarki mun yadda eh bamu da sabani a mafarki to amma karbo abu daga annabi fa gashi ibnu taymiya shi ya karbo dan haka da ya ce tijani yazo cikin yakuta ya ce wa yasaluhu an kulli amrin yuriduhu yana tambayan annabi abinda duk ya daure mai kai to kai ma ga ibnu taymiya yana tambayan annabi abinda duk ya daure mai kai matsalan iri daya ne in ka kafirta shehu tijani aka faru minu ibnu taymiya in arnanci ne waye tataccen arne waye zindiki ibnu taymiya kaga wanda yana gwada baka san gidanka ba jahili ne kai ka koma can ka je kai karatu wannan kenan sai mu je na gaba sai mu ɗauko ya kuta mu kawo maganan da ka faɗa duk da sai di munir ya tattaɓa su amma a gurguje ka kawo wannan baitin wa ruhi tumiddul arifina wa auliya wa ruhun nabi yumiddu ahlan nubuwati sallallahu alaihi wasallam ruhi na shi tijani yake yace shi yake wa arifai da auliya madadi manzo Allah kuma ruhinsa shi yake wa annabawa madadi yace wa ma'adun min auliya min auliyallahi kullihim babu wanda daga cikin waliyan Allah yusakkinu sabahu a aliya jannati wanda zai zaunar da ma'abota ɗariƙarsa a aljanna in ban da ni wannan abin sai ya ɗaure maka kai ya shi tijjani ya ce zai sa mutanensa a aljanna radiyallahu shehu tijjani zai sa mutanensa aljanna sai ya ce sai ya ce a ya ce bidunil hisabi wal iqabi siwa ana ba tare da hisabi ba ba tare da hukuba ba in banda ni walau amilu fi dhanbi kulla jarimati ko da mutanen nan kuwa sun yi komai na wani irin jarima sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza in Allah ya duk abin da suka aikata za su shiga aljanna to anan ni mamakin da na ji ga baiti na gaba ya raddance ka me kake so ka cire gashi yana faɗa yana cewa fala tattakil wa amal bi hadi muhammad amma kar ka rudu da wannan kamar yadda mun sani shau tijani ya sha gaya wa almajiransa radiyallahu anhu yana ce musu koyaushe yana cewa ɗariƙan mu tana da falala amma kar ku samu amni daga makarin Allah wala ya manu makar Allah illa alqawmil khasirun inji shau tijani yana faɗan wannan ba wanda yake amincewa Allah ba zai zo ya mamaye shi ba sai mutum asararre wannan sananne yana a ɗariƙan muwadi gashi yana gaya maka wala tattakil karka dogara da haka fala tattakil karka dogara da haka Wa wa'mal yi aiki bi muhammadin da shiriyar manzon Allah fa kullum muyassarul lima fi sayfati kowa an yassare mai ne zai yi abin da yake cikin sayfati shine hadisin manzon Allah kullum muyassarul lima Kala. wa bashir muhibbina bi kulli sa'adatin wa khairi wilayatin qubayl al maniyati kai albishir wa masu sanmu da dukkan farin ciki da dukkan wani alkhairi kafin su rasu yace wa man sabbana wa lam yatum mata kafiran duk wanda ya zage mu bai tuba ya har ya mutu bai tuba ba zai mutu yana kafiri fa liman qad sabba jambi wa itrati azaba ta tabbata ga wanda ya zagi jini na ko ya zagi itrati to nan ba ana nufin jambi shehu tijjani ba ko itrati shehu tijjani a yana komar da kai اتره النبي duk wani iyalan gidan manzo Allah duk wanda ya zage su bai tuba ba zai mutu yana halakakke shine maganan da baitin yake ba wai yana koma kan shi tijjani bane shi kadai kamar yadda ka fahimta yace wa qadda minan nabiyyu zalika yaqbatan annabi ya mun wannan alƙawarin wannan abun a fadake biwadin saduqin min husunan li hurmati annabi ya mun wannan alƙawarin da duk ya gaya mun a fadake to mun gabatar maka cewa ana ganin annabi to mu dawo kan wannan baitin da kake yin gatsarasa duk da cewa an jawo maka hadisin amma ni ma zan maimaita maka wani hadisi ne shine cewan wato walau amilu fi zambi kulla jarimati ko da sabon shehu tijjani duk laifin da suka yi shehu tijjani ya ce matuƙar suna ɗariƙa to shehu tijjani ya ce in Allah da za su shiga aljanna me yasa saboda ai ɗariƙan nan abu uku ne kullun ɗariƙa malaman mu suna faɗa musamman walau shi daru suman bauchi ya sha faɗa ɗariƙa abu uku ne ba na hudu istighfari salatin annabi la ilaha illallah to ban ga kuwa yanda za ka yi mutum ya mutu akan wannan kai kuma ka ce yana shiga zai shiga wuta ba to shine idan ka dawo cikin sayyul bukhari al-imam bukhari ya rawaito a sayyin sa al-imam muslim ya rawaito dukkan su sun rawaito hadisin abu dharr abu dharr al-ghifari yana cewa ya zo wajen manzo Allah sai ya samu manzo Allah yana bacci da ya samu manzo Allah yana bacci ya ƙara komawa ya dawo da ya dawo fasta qadara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya farka manzo Allah da ya farka sai ya ce ma min abdin kulu la ilaha illa Allah summa mata ala zalika illa dakhala aljanna ba wani bawa da zai ce la ilaha illa Allah muhammadur rasulullah ya mutu akan la ilaha illa Allah inji manzo Allah ya ce sai ya shiga aljanna to ka lissafa duk safiya inda dan dari kan shi tijjani ne zai istighfari dari salatu annabi dari la ilaha illallah ɗari dari da safi da yamma zai istighfari dari la ilaha illallah dari salatin annabi dari haka da zai zo cikin wajen wazifa zai la ilaha illallah dari. wannan fa iya na wazifa kullum Manzala kuma kuma ce duk wanda zai ce lailan ilaha ko da so ɗaya ne ya mutu a kan lailan illallah nan manzo ya ce zai shiga aljanna Abu Zarrin ce walau zana walau saraka ya lallai mutumin nan ko da ya yi zina ko da ya yi sata annabi ya ce walau zana walau saraka ko ya yi zina ko ya yi sata Ya ce walau zana walau saraka ya lallai ko ya yi zina ko ya yi sata kace annabi ya ce ko ya yi zina ko ya yi sata manzo Allah ya ƙara maimaitawa su uku yace walau zana walau saraka ala ragmi anfi abi dharrin walau zana walau saraka ala ragmi anfi abi dharrin walau zana walau saraka ala ragmi anfi abi dharrin ko yayi zina yayi sata sai ya shiga aljanna ko Abu Zarrin baya so Abu Zarrin saboda magana ta masa girma ya tashi ya fita yana walau zana walau saraka wa in ragima fu abi zarrin walau zana walau saraka wa in ragima fu abi zarrin haka ya fita yana faɗa ya ce annabi ne ya ce mutum duk laifin da yi ko ya yi zina ko ya yi sata in ya mutu yana layi illallah zai shiga aljanna ya ka iya da annabi addinin ba na gidanku ba ba na babanka ba ba na mamanka ba ba na shehinka ba annabi ne mai addinin haka kuma ya ga dama ya tsara yawwa haka annabi ya ga dama ya tsara ba kuma yadda ka iya dole ka bi shi ne maganan fassarar baitin shehu tijjani kuma ai gashi an gaya maka fassarar nan da mai yakuta ya kawo ya ce fala tattakil kar ka dogara da haka wa amal bi hadi muhammadin kai aiki da shiryan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to me kuke so jahilan banza ku zo kuna daga murya ba ku san komai ba sai shegen shiririta da haukan wofi kawai sannan sai mu je baiti na gaba baiti na gaba da ka zo sai kake magana cewa a nan shehu tijjani radiyallahu an gaya mai an ce wa fil jannatil uliya lahu arba'una min maqamati min maqamati anbiya min gairi ribati a aljanna maɗaukakiya shehu tijjani yana da maqami maqamatu na anbiya'u su arba'in ba cewa fa aka yi yana da an bashi maqami almaziya la taqtadil afdaliya wannan maziya ake maka magana coci jani wani maziya ɗaukaka ne Allah ya bashi na annabawa su arba'in kai kuma wannan abin sai ya ɗaure maka kai ya za a yi a ce shehu tijjani yana da waɗannan abubuwan yana da makamatu to kafin mu je wannan ina so in baka wani abu da da Allah da ka sani ka ji nan kai hasidus sunnati ya kamata ka ji wannan da kyau ka ji ga hadisi al-imamu hakim ya fitar da hadisi a cikin al-mustadrak mai namba na a juzu'i na hudu namba na ɗari da saba'in daidai Abinda yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna min ibadallahi ibad inna min ibadillahi ibadan daga cikin bayin Allah akwai wasu bayi laisu bi anbiya'a su ba annabawa bane yagbituhumul anbiya'u wa shuhada'u amma annabawa da shahidai yagbituhum za ya zo suna musu algibdatu hasada amma hasada irin ta mumini manzo Allah ya ce kowane mutum yana hasada amma ya ce hasadan mumini shine algifta ma'ana ina son Allah ya bani irin abin da kake da shi ba tare da an kwace naka ba to annabawa ne fa suke sha'awan Allah ya ba su irin abin da waɗannan mutanen suke da shi annabi ne ya faɗa yaya za ka yi biyu nabiyina wa shada al'anbiya wa shadau ƙila manhum aka ce wa manzo Allah waye waɗannan mutanen la'alla na nuhibbuhum wataƙila za mu so su ya rasulullahi ƙala sai manzo Allah ya ce hum qaumun waɗansu mutane ne habu bi nurillahi sun yi soyayya saboda zatin Allah min gairi arhamin zumunta bai hada su ba wala ansabin dangi bai hada su ba wujuhuhum nurun haske zai fuskan su alama na birin min nurin suna zaune akan wani mimbari na haske la ya kafuna iza kafan nasu waɗannan mutanen ranar kiyama ba za su ji tsoro ba idan mutane sun ji tsoro wala ya zanuna iza hazinan nasu ba za su yi bakin ciki ba idan mutane suka shiga cikin bakin ciki sun makara'a sai manzo Allah ya karanta faɗin Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wala hum yazanun ko ka ko ka da su shehu tijjana ke ala inna wuli Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun ne wannan baitin fada ka jawo amma da kiki ka zo an je kaza an ce kaza to gashi hadisi ne la khawfun alaihim wa lahum yahzanun gashi hadisi ne sannan kuma idan mun dawo kai da kake ta wannan kurin a ce mutum ba annabi ba a ce Allah ya bashi makamin annabawa arba'in Allah ya bashi kaza to bari mu ga bari mu baka ba. saboda kai ma ai ba mu barka haka ba bari mu baka ba. a haska mana wannan littafin jama'a al'uqudud durriya yawwa fi manaqib shaykh al-islam ahmad ibn taymiyyah ko ba wannan baitin kake ga tsarasa ba to saurara ka ji a cikin marsiya a cikin shafi na 374 ga abin da yake cewa a marsiyan da ashita wani bawan Allah ya yi mai yake cewa zahidun abidun taqiyun naqiyun ibnu taymiyyah zahidun gazuhudu abidun abidi ne ta taqiyun mai tsoron Allah ne na naqiyun tsaftace ne famuhu la yuqasu bil afhami fahimtar ibnu taymiya ba a kiyasin sa da sauran fahimtai waye wannan mutumin ibnu taymiyata shine ibnu taymiya da harin wanda shi a zamaninsa shi kadai ne malamin musawin wa musami to kaji me yake cewa kai da kake cewa an bawa an bashi makamin annaba 40 to ji me ibnu taymiya yake cewa yace huwa Fero, tubatin nabiyina in ji mawakin ibn taymiya fi rutubatin nabiyina yana daidai da annabawa da ikin wofi fara gyara gidanka kafin ka zo ka ce zaka mana rashin kunya huwa fi rutubatin nabiyina ibn taymiya yana daidai da annabawa fa'alam yace ka sani haka za a kabaran nabiyu tuhami haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana gashi gashi ba mu muka faɗa ba fi rutubatin nabiyina to ka zo ka ɗauko baitin ya kuta da yake daƙiƙi ne kai baka yi karatu ba ka tsaya kana ma mutane shirme Allah ya raba mu da jahilci irin naku yan izala Allah ya raba mu da jahilci irin naku sannan a gurguje sai mu je in naɗe ka daga ƙarshe faɗinka cewan jiharar raƙitul mustapha baitin shubrai har da wani daga ƙarshe barin shafa kanku da baiti kwaya ɗaya na shubrai ka shafa kan uwaka wai bari shafa kanku kai ɗin wofi ko Ibn taimiyya bai sai shafa kanmu ba bari shafa kanku da baiti kwaya ɗaya na shehu ibrahim ka shafa kanmu to bari mu gwada ma jahili ne kai baka san me kake ba jahalar ra'itul mustafa bi uruji ila allah min zal kauni waqta kuruji dan da naji sai ya maka gyara kana cewa wai min zal kauni baka ja baitin daidai ba baka fassara daidai ba amma kuma kake cewa zaka shafa kanmu min zal kauni daga ma abocin kaunu maimakon minzal kauni daga wannan kauni din inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi rahim Allahu marad arafa qadara nafsi jahili bai ji jahili bai ji dadi ba Allah wallahi jahili bai ji dadi ba to abin da ka kawo wannan baitin nukuda ta farko sai ka fara uruji ilallahi wai shi Ibrahim ya ce uruji ilallahi nayi tattaki haka ka fassara uruji wai nayi tattaki haka ba nayi tattaki na je gurin Allah to abin da yake akwai dan an ce al'uruju ilallahi kai kana nufin cewon uruju ilallahi ana nufin tattaki a tafi har da da yake da yake akwai lausa ta jisimiya a kwakwalwanka sai kake nuna sama wato allanka yana sama za mu zo za mu gaure da kai a wannan bangaren mun yi tattaki allanka yana sama to abin da yake akwai ka jinan guda ta farko shine dan an ce ilallahi ba yana nufin zuwa ana nufin urujun ruhi ranka zuciyarka ta tafi zuwa ga Allah shi yake nufi ba ana nufin urujul jasadi ba in kana musun haka ya za ka yi da faɗin Allah cikin suratun nuri wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zam'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah indahu fa wafahu hisaba wallahu sari'ul hisab Allah ya ce waɗanda suka kafirce aikinsu ka sarabin ne ya sabu zam'ani ma kaman ka walwainiya ne mutum zai hango ta a nesa daga titi kana tafiya kan titi misali ko kan dutse ka ga gana nesa can ka ga abu yana kyalkyali kamar ruwa ka ɗauka ruwa ne hatta iza ja'ahu Allah ya ce har sai mutum ya zo wajen lam yajidhu sai ya ga bai samu wannan ruwan ba wa wajadallaha indahu sai ya samu Allah a gurin tana nufin yanzu Allah ne ina tafiya kawai sai na ga titi wal haka yana tafiya kamar ruwa ina zuwa gurin kana nufin Allah zan tarar gashi Allah ya ce wa laha sai ya samu Allah inda hu fawfawi saba Allah ya cika mai hisabin sallallahu sariul hisab kaga ba ana nufin fa laha Allah zaka tarar a gurin ba tarar ciwon Allah yana ko ina tabaraka ta'ala amma ba laha ana nufin nan sai ka je ka tarar da aikin da kai a maka hukunci da shi shi yake nufi da ga dan shi Ibrahim ya ce uruji ilallahi ba yana nufin wai yanda har kana nuna sama kana haka haka zai tafi gurin Allah ba sannan ga ayan nan da sai yi muni da jawo maka fafirru ilallahi fafirru ilallahi ku gudu ku tafi gurin Allah to kai ma yanzu an ce maka fafirru ilallahi nuna mana inda zaka yi ka gudu ka je gurin Allah nuna mana yadda zaka yi ka je gurin Allah kamar faɗa annabi Ibrahim ni zahibun ila rabbi da ya kawo maka zan tafi gurin Allah zahibun ila rabbi sannan kuma in ka ce ila rabbi ma dan ka gane cewa ayat tana maka raddi Filistin um, Sham ya tafi daga Filistin kaga kaga ana nufin ba sama ya je ba ballanta naka ce ya je gurin Allah a sama to duk irin waɗannan abubuwan uruji da shi ibrahim ya faɗa bi uruji ilallahi yana nufin urujin ruhi ne la urujul jasadi sannan sai ka zo kalimatu jiharan jiharan din nan ba wani tawili za ku mata ba wani ɗa illallah jahili jahili bai yi ba ba wani ɗa ba wani ɗa da ya isa yi mana wannan tawili jiharan tana nufin fili to ai mu ma ita din muke nufi ƙarara shehu ibrahim ya ga annabi ƙarara ƙarara a fili ita din muke nufi ita din dai kuma ga shi mun gabatar maka da mu a baya sannan sai ka ɗauko abin mamaki ta jama'a mutumin da yake tafsiri wai sai ya ɗauka duk gurin da ya ga kalman jaharatan ko jaharan yana nufin a fili kawai ya yi ta jawo ayoyi Allah ya ce a oh, kaza Allah ya ce kuma wai a haka tafsiri yake yi jiya jama'ar manzon Allah a haka wai tafsiri yake yi da irin wannan balidancin da dahumanci. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka mana magani Allah ka tsare mu Allah ka mana magani kalman jiharan da kai ta magana a kai barin baka misali da ayoyi biyu ka gane ba ko ina ta zo tana zuwa a filin ba ne misali faɗin Allah da ka jawo ayoyin da ka jawo din su zan baka misali da su guda biyu da Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajaru lahu bil qawli kajari ba'dukum li ba'din an tabata amalukum wa antum la tash'urun ya koran da kai imani kar ku daga muryoyinku sama da murya annabi wa la tajharu lahu bil qawli kai sai ka fassara da cewa kar ku bayyana wa manzan Allah magana kamar yadda kuke bayyana wa sashin kar ku bai to in ka zo za ka yi magana da annabi wala ta jaharu kai sai ka ce kar ku bayyana kuma kana son ka yi magana da annabi shiru za ka yi ka kura wa annabi ido idan ka ne zai yi wa annabi magana ko dole sai ka bayyana ka faɗa abin da kake so annabi ya ji dole sai ka faɗa abin da kake so annabi ya ji to me ma'anan wala ta jaru lahu bil qauli ba ma'anan kar ka bayyana ba ma'ana kar ka yi magana na rashin kunya shi Allah yake nufi kar ka yi wa annabi magana na rashin kunya ka jare dukkan libadin kamar yadda kake magana da abokinka na rashin kunya shi Allah yake magana ba wai bayyanawa ba kuma wai fa kana tafsiri wai kai malamin tafsiri ne a haka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da ka zo nan aya ta biyu cewa la yubullahu aljara bisu'i min alqawli illa man zulim la yubullahu aljara bisu'i Allah baya son bayyana asu'u bummunan abu Allah baya son bayyana Ok idan Allah baya son bayyana mummunan abu mana yana son abu mummuna ne ka boye kenan haka shari'a take nufi in abu bai da kyau ka boye ko kuma ana nufin a'a la yuhibbullahu jara suyi. Allah baya son aikata mummunan abu ba yana nufin bayyanawa ba kai diyan daga kalman jaru shikenan zai ka dauka bayyanawa saboda dakiki ne kai baka san me kake yi ba Allah ya tsare mana imanin Allah ya tsare mana imanin mu a ƙarshe kamar yadda na faɗa duk da akwai baituka biyu da na so in baka amsa amma lokaci ya kure akan nasaba shehu tijjani dan naga kaman kana inkari to amma tunda ka shige su sama sama na yafe maka za mu haɗu a karatu na gaba insha Allah amma a ƙarshe kai ma zan baka tsaraba ka san kai baka daga cikin ahalin da zaka ce wai zaka yi magana dan a ce wai za a so za yi wa wasu magana wai su gyara yanda. kai da malamanka suke gaya wa manzo Allah cewa su wa annabi annabi astaghfirullah astaghfirullah kaman su kira sunan wani mutum su ce bayi da albarka haka fa malamanka suke gaya annabi su ce kwalbati in an tona ya fi ka ce ya fi ka ce Allah ya maka dan kwalbati da ka ce Allah ya maka dan annabi malamanka ne suke faɗan wannan malamanka ne masu yaƙi da ta kullum iyayen annabi suna wuta kullum haka suke faɗa sun saba faɗan wannan ka sani sannan kuma ka zo za ka fara karatu farin jakata farin jakada babba dan babba to ai malaman ka sun yadda annabi babba ne amma ba su yadda dan babba ba ne. kuma kai ma baka yadda ba kaga kana ta kanka tun a farkon karatu saboda baka da gaskiya to ka ji nan ka je ka duba littafin kitabin at-tawassul lokacin da albani yake yi wa maulana ad-doktor Sa'id Ramadan al-Buti raddi akan tawassuli da manzo shi Sa'id Ramadan al-Buti ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam shine shugaban halittu gaba ɗaya a cikin attawassul shafi na ɗari da arba'in da takwas zuwa na ɗari da arba'in da tara albani yake cewa yake cewa anna manaɗa tawassul bin nabi sallallahu alaihi kaunihi kaunuhu abdalal khalqi sun mastamarra ila an ƙala ƙala kadidda ad-doktor albani ya ce wai imamul budi yayi da awan cewan annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi shine mafificin halittu alal itlaqi kai saki annabi yafi kowa to me amsan albani sai ya ce wa hadhihi aqidatun wa hiya la tasbutu indahu wannan aqidan na cewa annabi yafi kowa aqida ce da shi budi ba zai iya tabbatar da ita ba illa bin nassin illa bi nassin qat'iyyin sai da nassi wanda yake qat'iyyus subuti wanda yake qat'iyyu subuti qat'iyyu dalala wanda yake yana nuna ma'anansa yace ai bi ayatin qat'iyyatu dalala aw hadisun mutawatirun qat'iyyu dalala fa aina hadha an-nass alladhi yathbutu kaunahu sallallahu alaihi wa sallam afdal al-khalqi wai ina nassin da zai gwada mana manzon Allah shine shugaban dukkan halittu yafi dukkan halittun Allah inda Allah a gurin Allah alal itlaq albani ne yake tambaya a bashi nassin da yake gwada annabi yafi kowa to waye tsinanne mai zagin annabi ba ga albani ba tsinanne wanda yake daukan manzo Allah bai fi kowa ba da haka kuke ci annabi mutum ne kaman ku yana fitsari a tsaye yana kaza yana kaza duk da wannan abubuwan gashi albani ne ya faɗa a bashi tambaya yake a bashi aya ko hadisi da ta gwada annabi muhammad ya fi kowa kai a cikin irwaul galil albani yake cewa lokacin da ya zo hadisin cewan ya ƙulu min kauli khairul bariya hadisin da annabi ya tsine muku ku salafawa sai ya ce faƙala hadha wa qad kuntu qara'tu qadiman fi ba'd shuruhi albani yace da dai can na karanta a cikin wasu sharhohi ma la azkuruhu al'ana abinda ba zan iya tuno shi ba yanzu anna ba'dahum waɗansu daga cikin malamai istadalla bil lafzi al akhar sun yi istidlali da wannan lafazin yaquluna min qawli khairil bariya wannan lafazin na manzo Allah cewan annabi shine khairul baliya wasu malamai suna cewa ala annahu sallallahu alaihi wasallam cewan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam afdalul khalqi shine mafificin halitta bina'an ala annahu huwa al-muradu bi qawlihi khairul bariya sun gina cewan manzo Allah shi ake nufi da khairul bariya mafificin halitta yace ce wa alimtu annan lafzal mazkura shazu ni kuma na san wannan lafazin shazi ne ghairu mahfuz ba kiyayen lafazi ba bane fala yasihul istidlalu bihi bai kamata a kafa mana hujja da shi akan cewa manzon Allah shine fiyayyen halitta ba alama zukira wallahu subhanahu wata alam albani bai yadda da manzon Allah shi ne shugaban halitta ba to kuma albani ne malamin ka kai da kake da wannan aqidan kai ne zaka zo kai wani magana wai ka ce wai zaka mai nasiha ya gyara san shi da annabi ga kanan babban makiyin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka fito ka ba mu amsa akan wannan jawabin amma mu bari ka ji me faɗin Shu Ibrahim akan in rufe maka da baitukan Shu Ibrahim akan cewa manzo Allah shine babibicin halitta kai daga karshe ma dai ka sani daga farko kai Sho Brian ya yi littafi sukutun guda don irin don yi wasu albani raddi waɗanda suke cewa ba annabi bane mafificin halitta Shehu ya yi musu nujumul huda fi kauni nabiyina afdala man da'a ila Allah wa Shehu ya ya musu wannan littafin. Shehu yana faɗa cikin diwaninsa yana yaban manzallar na cewa jamalu ka unsun haibatun wa muhabbatun. Kyanka ya rasulallahi shine ɗebe kewa shine haiba kwarjini wa muhabbatun shine soyayya fa anta atammul na kamala. Manza Allah kai ne kafi dukkan manzannin Allah cika wa kullu mu hadal mafakhira wal ula. Duk annabawan Allah sun taro ɗaukaka sun taro daraja amma wa makal imamil hashimi khisala duk cikin su babu irin annabi muhammadu ba hashimin dangi ba wanda ya kai annabi muhammadu daraja muhammadu shine mai wannan goron suna annabi muhammadu ya khairal anami ya cika makin ya mafificin halitta wasilati ya jagora na zuwa ga allah habaka ilahi ma ya futu makala shubaran ya ce allah ya baka abinda da harce ba zai iya furtawa ba na daraja mu haka muka san annabi sallallahu alaihi wasallama don haka abinda muke so da kai wannan tsinanniyar nasiha taka ba ma bukatanta jahilci kake zubawa madara kuma za ka jawo mai ta tona asirin malamanku kuma in Allah yadda mun fara kenan abubuwa suna sauki zan dinga ɗaukan karatun ka ɗaya bayan ɗaya musamman zan dinga lura da guraren da sai dimu ne bai taɓo su ba gaba ɗaya ni kuma sai in yi tarkizi a kai tare da bujiro maka munanan aƙidu na malaman ku a janibin Allah da janibin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama da aka ba wani munafurci da zaka zo ka dinga biye ma da shi yan uwan mu yan tijjaniya ƙarya kake yi in insaniya ta hada mu ta hada mu amma kai ba ɗan uwan mu bane kai ba wahabi ne ni ba tijjani ne kowa ya tsaya a matsayinsa ba wani mujamala mu ba ma ɓoyewa kowa a mu yawa mu tijjanawa ne sak yawa ba bawabiye ne sak yayi hagumi dama haka muke yawa haka muke wannan nasiha taka jahilci ne ka koma makaranta tukunna ka yi karatu ba ka san komai ba kar mu kuma ji ka kuma dawowa kana bu kuma Allah da Allah ya hada mu gaba albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zaka sha mamaki eh zaka sha mamaki ai ka tabo fadar da tafi karfinka dama na ce maka ka shirya اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى أسرار لك المستقيم على لك قدر المقدار العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله رب العالمين